A yau sha'anin kiwo yana cikin matsaloli kuma bai tafiya inda ya kamata. Babu wurin shan ruwan dabbobi, babu kuma abincin da dabbobi suke ci. Kai dai matsaloli da yawa ne suka zagaye mu makiyaya. Ga kuma cututtuka da ke haddabar dabbobinmu. An ce gwamnati tana taimakawa makiyaya, amma mu a namu bangare bamu ga komai ba.